واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا kuma ka ambaci labarin na na Maryam alaiha salam ya kai wannan manzo a cikin alkur'anin da aka saukar maka yayin da ta nisanci iyalinta ta kaɗaita a wani wuri can gabas da su